mummunar ambaliyar ruwa ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin kwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da mahallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin na gumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru. Wallahi abubuwan da suka faruwa tun da jiya aka ruwa Hawaii wal yau sannan ruwan nan muna ganin ruwa mu taba ganin kala irin su ba ana yi kamar da bakin kwarya sannan adadin gidajen da suka halaka sun shi karhin gida ɗari shida ko ɗari bakwai sannan an samu hasara ta gerarraki duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gero kuma gero mu ba nan kuma cikin gidajen mu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo kuma an wasa ya babu shi sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da za mu shiga ba da yanzu haka akwai hadari gabas da makur da arewa. Shi kuwa Mas'udu Lawali birnin Magaji wanda ɗa ne ga uban kasar ta gundumar birnin Magaji da ke yankin Nagumi ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu. A gaskiya mutane da dama sun jikkata domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobinsu da iyalansu ma duka abin da nake son faɗa ma dai shi magana rayuwa dama sojin ɗin mun yasa mutum biyu amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa ba ci ko guda gaskiya yanzu an dai babu ko yaro guda wanda ya amma dai sun ɗan ji wasu sun ɗan ji rauni da dama wasu rere. yanzu gaskiya ba da ake babu wanda ya rasu wanda ake tunanin ya kuma su ma ne yayi kuma yanzu an kokari an tafi rayuwar wurin ne kita Allah ya taimaka ya dawo Honorable Aminu Nuhu Fadale shine kantoman karamar hukumar mulkin gumi wanda ya ce sun kaɗu matuƙa da faruwar lamarin wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaji a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan. Allah mai kowa mai komi ya kadance mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta gumi musamman a cikin garin gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta gumi kamar gayiri gamu daki takwas gwalli falale iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma inda allah kalace mu da da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura. Ko an yi samu kiyasin adadin gidajen da suka ruguje? ko gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje. A ɓangaren na hukumar ba da agajin gaugawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa na samu jin ta bakin daraktan kula da afkuwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran wanda ya ce lamarin sai wanda ya gani domin kuwa nan take ba za a iya kesa yawan gidajen da suka ruguje ba musamman a cikin garin na gumi da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen. Wanda na faru kan abun Allah da ya musu da abun ya yi yawa sosai wallahi. Babu inda babu wani gidan da bai faɗi ba. Almost more than half an samu matsala sosai wallahi. Wasu suna cewa gida ɗari shida suna ta gida ɗari bakwai ya kake kallon wallahi ba ya fi haka nan ya fi. To ya ba to hasarar rayuka. To hasarar rayuka kuma wasu na cewa goma wasu na cewa tara ana daina ana yi saboda yanzu abubuwan masu wajen na faruwa. Ya batun ya da su mutanen garin suka tarbe ku domin biyu abin da shaye su. To mutane kan gaskiya suna cikin wushi suna cikin bacin rai sosai. Kowa ya ji wannan dole ta samu musu. Akwai matsala babba wallahi abin. To ko akwai wani albashi gwamnati da za ku iya gaya mu al'umma yankin. Yanzu ai mu ka gani yanzu muna filta ambassador Ahmed Balagu ta shi a Executive Secretary na hukumar ba da agajin gauga da in mun zo yanzu mu fada mashi abin da ke faruwa kuma zai gani albashi ya tura da ita gwamnati. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gawa zuwa garin Nagumi domin ta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin ɗaukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin tagumi ya bayyana. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.